abin da wato bana iya sauka a kafin na tara fasu bihi raibal manu jira mutuwa za ta afka masa kowa ya huta in ya mutu ba magana ta kare ba sha'irun na tara fasu bihi raibal manu kace mawaki ne kawai muna jira yadda kowa ya mutu shi ma zai mutu Allah ta fahimta ta fahimul khalidun in ka mutu sosai to wanzu ai ba wani gori da mutuwa tunda kowa zai mutu to sai faɗi wannan فدعا دعا اكراه دعا فعتت حتى وقف بين يديه ثم قال ارجئي فرجعت وعن الحسن انه شكا الى ربه من قومه وانهم يخوفونه سنا قرتك وما له آية وما وجه آية يعلم بهذا جسم أن لا مخافة عليه باب الوروع كنسا فأولي إليه أن إتي أن إتى واجي كذا كذا كجي قري كذا فيه شجرة فدأ قطنا من آية أتيك جزو مكة fa fa'ala fa ja'a ya al-ardh yana keto kasa haffan ketowa hatta kafa a yazo ya kafu bai da yake a gaban annabi fa habahu ma sha Allah ya tsaye da shi suka tsaya kan lokaci kuma qala irji kama jigita ko yadda ka zo fara ja'a fa kana ya rabu alimtu Allah baka mata alai na san ba kuma wani tsoro a kai kaina wannan waya Imam Bukhari babin nan ya rawaito ta a Malam Bazzar sai dai isnadin ta ne na bai bayanin ingancin sa ko rashin ingancin sa to wannan shine sai aka gama da wannan wa nahun minhu an umara wa qala fihi arini nuna mun aya ayatan la ubali man kazzaba ni ba'daha ba zan damu da wanda ya kare ta ni ba bayan ta wa zakarna wa hu ya ummati irin wannan riwaya وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لاعرابي ya faɗa ga wani balarabar ƙauye a ra'aita inda auta hazal iska in na kira wancan wato abin nan din wato abin nan din dabino wancan abin nan kaucin dabino din irin wannan sarana sarana da ake kiransa nuna a ganyen eh zangarniyar ya kiran kiransa zarban dabino ko tankan dabino suke cewa tankan dabino yawa shi ne iska din ita in na kira min hadhihi an-nakhlati na a dabiniya atashhadu anni rasulullah zaka ce da ni annabin Allah ne kala yace na'am zan ce kai annabin Allah ne fada abu sai kira shi fada ala yankiru sai zama yana fukwancika yana yana cirowa hatta a ya zo masa min annakari ka san kamar abin da yake tsaka din nan shi ma ya dinga tahowa tunda ba kafa gare shi ya dinga tsalle haka yana jira yana jira har ya zo gurin sa fa kala koma fa'ada ila makani ya koma inda yake wa kharrajahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito wannan wa kana hadithun sahihun tirmidhi ma ne da ba inganta abu sai abin da yake sahihun ne to imam al-bukhari ya rawaito shi tarihi da da imam al bi sunan sai mu tsaya nan ko sai mu tashi al-fasl sabi a cikin kitabah hamil al wannan wato kutubturan dalilo da ya kara abin da ke gaban mu yanzu yan uwa wani bala'i ne babbai fada a al'umma musulmi gaba daya abin da kasar yamma din na kai yanzu an nuna kasashe da dama na musulmi sun fito su ma sun shiga cikin kasashe da suke nuna su don wani abu ya shafi kowane musulmi ne na duniya gaba daya mu miliyan dubu da yan kai dinnan to ya shafe mu to da annaba aka taba inda ana taba gefe ko a taba waya taba waya to an taba annabi gaba da addinin ake so a rusa kuma sakamakon ganin kawai an ba wasu kasashe uku ko hudu ne na musulmi suka yi magana yau din nan da safe sai ga jaridu daga kasashen turai duk ma sun buga wannan kasuwar da aka zana aka ce annabi ne abin ba zai gano ba dan na buɗe intanet na ga abin ba zai kallo in ka gani sai hankalinka ya tashi kuma abin ya zame ma cuta wata kila ta kan ajalinka a zana wani abu a ce annabi Muhammad ne wannan ba karamin mutunci ne ga musulmi ba kuma jaridun Ingila da Turai da waye sun bubbuga a front page na wanda suka fito wannan safiyar akan wannan yau din nan bayan ita wata jarida ana ta kokarin abin nan da ita saboda yau din nan ma na a Pakistan malamai suka ce dukkan abin da ya shafi kayan jama'a a fito da shi aka je tun mutane suka ɗan kasuwa suka ba da haɗin kawai da suka yi order aka haɗa kayan jamma aka cinna masa wuta kuma aka ce daga yau ko jamma ka tuba har abada da abin da ka ce ka duba na kasar jamma ne ka wannan shi ne ɗan abin da za a iya yi a matakin farko a mataki ne na farko amma kamata a ce kasar jemma an shafe da daga doron kasa inda musulmi suna da zuciya wala kamata a share kasar jemma daga bayan kasa dan a nuna musu cewa rauni nan namu da suke gani da rashin karfin nan namu da rashin haɗin kan nan namu da rashin tattalin arzikin nan namu za mu iya juya duniya gaba ki ɗaya hankalin ta ya tashi wannan ne zai sa mutuncin addinin namu ya wanzu amma mutukar an ana taba manzon Allah magana ko babu shikenan mun gama yawo kuma shikenan babu mu da komai yanzu kuma babu da komai babu da kowa kuma kuma na tabbatar sai Allah ya yi wani abu akan wannan abu Allah ba zai ba wannan abun ba ya kamata mu tashi mu sa abin da zai sun haka amma shugabannin mu duk kake bi a waɗanda suke cewa da an taɓa musu shehinai shi ta bala'i to gashi an taɓa shehin shehinai waliyin waliyai annabin annabawa shugaban manzanni annabawa bani sallallahu alaihi wasallam har yanzu ba shehin da ya magana amma wallahi da wani wali aka zana ko wani shehi aka zana aka ci mutuncin sa da zo sun fito ana ta bala'i da su sai an zaga musu shehi ko an zaga musu uba kuma yanzu ba ne umarci su cewa in sun su dinga lura da ka abin nan abin nan da aka dole ne a san yadda za a yi gwamnonin musu rubuta takarda da suna kamar musamman inda suke eh, maganar shari'a fara da kano da wasu gurare su rubuta takarda ba ma maganar shari'a ba ce magana ce ta kowane musulmi ko mai musulmi ko ma wani iri ne to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sani to da haka a rubuta da sunan musulmin Najeriya waɗannan da suke kiran kansu shugabannin musulmi sarkin musulmi a rubuta takarda da tsinuwa Allah ya tsine wa kasar Denmark ya kai su tana cikin kasar Denmark a ba su a kira taron yan eh, jaridu na duniya a nuna musu cewa Najeriya ta yi fushi da abin da aka yi musulmin Najeriya kuma suna Allah ya tsaye da wa kasar Denmark albarka ya kine mata albarka ya su tana arzikin ta ya jefa mata bala'in da ya fi na kasarina Allah ya kafe ta daga doron kasa wannan sako ne daga al'ummar musulmin Najeriya kaga aka wannan duniya za ta san cewa ne mu ma muna mai abin nan kuma mun ba da wani juzu'i kaɗan dan cikin nan daga cikin hakkin da ya yawa jama'a kanmu. Ya ai kawai wanda aka rubuta dan ma'aji ya ne ba san adadin ba in ka sani kuma yi bayani. Ai ba wanda ya sani kawai ni yanzu da abin da zan ce sai na duba a cikin kwanan ko madara na san a suna da madara akwai abubuwa da yawa da suke da shi na ci da na sha da sauransu yawwa ya sa a duba shi abin da za ka siya aka ce na denmark ne duk wanda ya oda denmark ba za mu siya ba mai tun sanarwa za mu sa a buga takardu kuma a ke duk wanda ya kara siyan kayan denmark Allah ya masa albarka ko wanda ya oda kayan denmark kuma wannan shi ne abin da ya kamata ki wa gabanin mu yi amma shiru kake ji har yanzu har wani malami yana kira intanet yake bayan abin da suka yi a Palestine da ina ne da ina ne kasashen musulmi yace kamata ya gobe ranar juma'a cikin da malamai ya zama ko ina hudubar juma'a a duniya kan akan wannan za a yi duk hudubar duniya gaba ɗaya ka ta juma'a a yi ta akan wannan abu a nuna fushi a nuna damuwa a nuna fashin rai tun da an kai mu karshe kuma ba abin da ya rage mana kuma to me ya rage mana me ya samu da komai kuma samu da komai tun ana kewaye kewaye ana kewaye kewaye kewaye to an fito gaba daya wani ta'addanci ya wannan a duniya wani cin mutunci ga al'umma musulmi wannan a duniya kuma sun fito sun ce su yan jarida ne shugaban kasa ya ce yan jarida ne suka rubuta kuma suna da yanci su ta'bir to da ka dokar su ta kasa ba dama a nuna cewa kaza kama yanzu sai aka gano cewa kasashen laraba musamman saudiya da waye su suke siyan kusan kaso ashirin na abin da suke kera waɗannan kasar yanzu da aka sana a ta kara siyan ka har sun fara kuka kuma ga tattalin arzikin su tattalin arzikin su fa a faduwa tattalin arzikin su sai dama nan ko magana ta yafa sai sai ba wanda ya ko magana ma ba a yi mai tafiya da littafi dukkan wanda suke magana sama na musari'a koyan larabci daban na baki kuma koyan larabci na iya karanta littafi daban suna iya karanta littafi wannan sai ka je ka durkusa gaban malamai ka yadda ake zaman karatu tukunna an koya maka daga farko zuwa karshe, a fara tun daga zuhudu a yi su eh, me sunansa wannan a jariya a ta tafiya su mukama su shu'ara wanda sai ka iya su sosai dan tsofaffin kalmomi ne a ciki waɗanda su ne a cikin tafan tafsiri da tafan sharhohin hadisi da irin waɗannan tsofaffin tafan irin shifa wanda asali tun can asalin yaren larabcin ne shi kuma larabci irin na zamani shi kuma a cikin mutane'o'i da jin labarai da karanta jarida ake koyansa wanda shi kuma za ka ga wasu yawa abubuwan da suka zo na zamani ka kama yanzu a cikin shifa da ba ga sunan fanka da mai da lantarki da agogo da mota da birki da canja da sunan titi da duk ka waɗannan ba su waɗannan su kuma na zamani su zaka kalli waɗannan abubuwa su kai musu suna su waɗannan sai karanta jarida ta larabci da jin labarai na larabci musamman wanda laraba suke da kansu a rediyo ana yi bbc da safin awa ɗaya da yamma awa ɗaya sannan akwai kuma sauran kafofin watsa labarai irin su idza'atul qur'an wanda suke watsa farani iri iri na addini in kana ji da tansir duk kalmar da baka gane ba sai ka rubuta ta duk kalmar da baka gane ba sai ka rubuta ta duk kalmar da baka gane ba sai ka rubuta ta da za yi tafai da yawa da suke taimaka ɗalibai akwai english to arabic akwai arabic to english ana kawo dictionary iri iri akwai arabic to arabic akwai english to english in ka dan turanci kake ji ka dan kake so koyi larabci sai kai amfani da wannan dictionary duk kalmar da ka gani sai ka rubuta ta in ka zo <coughs> sai ka koyi ma'anarta sannan mai koyan yare yana la'akari da duk abin da bai sani ba kamar yau in ka fita yi kokari abubuwa goma sunan abubuwa goma da da baka san su ba rubuta sai ka je ka binciko su da larabci kuma da abin da yake kewaye da kai da cikin gidan ka yi kokari ka san shi da larabci to wannan yana taimakawa mu ke dinga samun ci gaba a cikin koyon yare don ba abin da yake mu ce wajen yare irin sanin sunaye sanin ma'anar sunaye ba wanda da yake taimaka miki wajen yin yare irin sanin fi'ilai kuma fi'ili shi zai baka dama ka iya kuma tantancewa irin waɗannan kana yawan siya da karantawa da saurare to zai taimaka maka kaji kana ganewa kana fahimta haka zo kuma kana iya yi amma abu da yake ɗaukar lokaci wannan yake tauhidi kashi nawa ne tauhidi malamai sun kafa shi gida uku tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya tauhidin asma'i wa sifat yace mai bambancin tauhidin rububiyya da uluhiyya tauhidul rububiyya shine ifradullahi ta'ala bil khalq wal mulk wa tadbir tauhidul uluhiyya kuma shine ifradullahi ta'ala bil ibadati wancan kadai ta aikin Allah ne wannan kuma kadai ta aikin da zamu yi wa Allah shi kuma ka kadai ta cewa Allah shi kadai yake aikin ba mai sa mu ko mu kadai ta shi da bauta shine tauhidul uluhiyya kamar yadda shi kadai ne cikin aikin sai kuma ya zama shi kadai za mu bauta ba za mu haɗa shi da kowa ba to kadai ta Allah da bauta shine tauhidul uluhiyya kadai ta Allah cikin ayyukan sa cewa shi kadai ya halitta shi kadai ke gudanar da halitta shi kadai ya mallaki halitta wannan kuma shine tauhidin rububiyya wanda shi rububiyya baya kai mutum aljanna shi kadai dan ka da cewa ba wanda ya halitta sai Allah ba mai kashewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah wannan kadai ba zai kai ka aljanna ba don ka kafirai ma suna da wannan guda ɗaya amma da su hada da wannan na zai mutai duk Allah ya sa su auta ko ba su fita ba har abada inda Allah ya ce ka tambaye su wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah Waya a littafin mai da kasa Allah ce tabba za su ce ma Allah ne to kuma mota mai shekarar sai an yi to a nan matsalar take da aka yi sa aka ce uluhiyya yana tare da rububiyya dukkan uluhiyya rububiyya ne amma ba dukkan rububiyya bane uluhiyya da aka idan mutum yana da uluhiyya yake ba zan bauta kowa sai Allah ba to ya yadda ne ba wanda ya kowa sai Allah amma mutum ya da ba Allah shi yake da komai shi mallaki komai shi za ka yanci dan kuke kafa ta su bayan sun yadda Allah ne da ke kowa to ta Abu Jahil ma da Allah ke kowa matsalar ta shirka ce wajen bauta ka bauta to da kayan da Allah ke komai shi kowa to abota mashi kare ko abu manzon sa shi kadai mana Sai za ku cewa annabi shirka da bid'o'i ku cewa Allah shirka da shirkoki da shirka ku daina bid'a to kun ba Allah da manzon sa kenan domin yin shirka shiga hakkin Allah ne yin bid'a kuma shiga hakkin manzon Allah ne da haka muka ce la ilaha illallah ba abota da gaskiya sai Allah Muhammadu Rasulullah ba abun bin sai annabi Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya annabi shi kadai ne ba shi da abokin tarayya a cikin biyayya Allah ba shi da abokin tarayya a cikin bauta annabi ba shi da abokin tarayya a cikin biyayya to mutum da san wannan tauhidin guda ne ba tauhidul ibada da tauhidul ittiba tauhidul matbu da tauhidul ma'bud al ma'bud huwa Allah al matbu huwa nabi to tauhidul la la na'budu illa Allah tauhidul ittiba wa la na'buduhu illa lima shara'a ala lisan rasulih zai ce da Allah ma da akwai nafsi ingantacce akan cewa wai a wannan watan Allah yake yin budget babu wani dalili da ya nuna a wannan wata ake budget kawai faɗa ce ta mutane wannan ce Allah ce maki malam tambaya ta shin ya halatta namiji yayi kitso sannan kuma akwai hadisin da aka samu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuke gashin kansa tuke gashin kai akwai hadisai da dama ko can baya mun karanta namiji ya kitso kuma ya dangana da al'adar suna al'adar su maza suna kitso babu wani abu kamar laraba da yawa suna kitso annabi bai hana su ba ko irin wani iri ne wannan yake da fatan a menene hukuncin wanda ya zakka kuma kudinsa ba su kai adadin zakka ba ya yi sadaka kenan wannan yake malam mutum ne ya karɓi rance bayan kwana kaɗan sai na tuna akwai wasu ragowar kudin zakka sai na je na gaya musu masu ya rike kudin nan malam ta yi kaji shi ne ya karɓi rance da ya tuna kuma akwai rabuwa kudin zakka sai dai yake rike waɗannan kudin da ya baki a bakacin zakka sai ya yi mana ai tuna ka baki ke ya dama ta tafi zakka ana ba mutum ya biya baki ba komai ai baki ya baki ya baki ya rike a bakacin zakka ba shi wajen karɓo bashin bane yawa wannan ba yace ina ka kwana zancen kafa jami'a da asibiti na ahlus sunna da gidan rediyo da talabijin da jarida duk suna nan tafa insha Allah mu ci gaba ne da yi wa kanmu fatan alheri da kuma faɗaɗa tunaninmu cikin taimakon addini waɗannan abubuwan duk za su zo insha Allah da rediyo da talabijin da jarida ta sunna duk za ta zo insha Allah eh a ahlus sunna suka bude gidan rediyo ai magana ta kare kuma sautu sunna in safa kawai wa'azi kake ji a dare da program na addini wannan yake tambaya ta shine shafa akan fuski sai lokacin sanyi ko za a iya wannan lokaci in dai ka sa kuffar shi kenan zaman gida awa 24 tafiya awa ah, kwana uku Da wanda yace zai tare a gidansa ne ma murna wallahi sai ya tare a gidansa a wannan zamanin aya ji dadi da yana neman yan uwa ta shi da addu'a kuma a ah, bani abin da zan karanta kafin na shiga gida eh malamai suka ce akwai suratul baqara da hadisi yazo cikin muslim cewa ka karanta suratul bakara a gida shaytanu ba sa shiga to da ka sai ka je da safa ka karanta suratul bakara abin iyalan ka su zo ka gama kuma ka iya karanta wa ka nemi kasar da suratul bakara din ka danna a cikin gida shaytanu suna guduwa Allah ya sa ka da Allah